This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Asabar. Tara ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran. Hukumar kare haƙƙin fararen hula a Gaza ta sanar da cewa hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama cikin dare ya kashe Falasɗinawa aƙalla goma sha hudu ciki har da mata da ƙananan yara. Harin da Rasha ta kai da jirage marasa matuƙa a tashar jirgin ruwan Odessa da ke gabar tekun Bahar al-Aswad a Ukraine ya kashe mutum ɗaya tare da raunata wasu goma sha uku ciki har da yara. jami'ai a pakistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani ƙazamin harin bom da aka kai a tashar jirgin ƙasa ta kweta ya ƙaru zuwa aƙalla mutane ashirin kanin labaran kenan a babin rahotanni kuma za a ji matsayar wasu masu sharhi kan lamuran yau da kullum a najeriya game da kalaman da mai baiwa shugaba tinubu shawara akan makamashi ta yi a afirka ta kudu kan samun lantarki na tsawon sa'o'i ashirin a ƙasar. ne na wani sai ka je afirka ta kudu ne zaka bada wannan bayanin wannan an kirkiro hanya ne kawai da za a ci gaba da almanda hannu a ci gaba da takaita aljihun kasar nan duk shugaban da ya zo labarin da zai zo ya tafi da shi ke sannan a kasar ghana kuma kaddamar da wani mutum mutumi da shugaban kasar ya yi mai barin gado ya bar baya da kura kan batun mutum mutumin a eh, ado gaskiya ne ba tsari ba ne bai yi shi kan adace ba domin kuwa inda yana da tunanin 'yan gana a cikin wannan hali da ake ciki ba tunanin wannan sai dai wannan abin da yake yi kamar kullum a rana irin ta yau asabar baba yakubu makeri yana nan tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya kuma shirin na wannan mako zai nazari ne akan yawan haɗarin jiragen ruwan da ake yawan samu a najeriya sai kuma kaɗan daga rayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Asabar hukumar kare haƙƙin fararen hula a Gaza ta sanar da cewa hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama cikin dare ya kashe Falasɗinawa aƙalla goma sha hudu ciki har da mata da ƙananan yara yayin da sojojin Isra'ila suka ce sun kakkaɓe 'yan ta'adda da dama a arewacin ƙasar. wani hari ta sama ya afkawa tantunan da falasdinawan wanda suka rasa matsugunansu a yankin kan da ke kudancin kasar ke zama lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane tara da suka hada da yara da mata kamar yadda kakakin hukumar tsaron farar hula muhammad basal ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp Ƙungiyar agaji ta Red Crescent a Falasɗinu ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutum inda ta ce wasu goma sha ɗaya sun samu raunuka a harin da aka kai kan asibitin Nasir. Basal ya ce harin na biyu kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar ya kuma raunata kimanin mutane ashirin da biyu a lokacin da jiragen saman yakin Isra'ila suka kai hari kan makarantar Fahad al-Saba wadda aka mayar da ita a matsayin mafaka ga dubban mutanen da suka rasa matsugunansu a gundumar altufa da ke gaza an ji karar fashewar wasu abubuwa masu karfi a kudancin beirut da sanyin safiyar yau asabar a wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labaran associated press ya dauka ana jin karar wani jirage marasa matuƙa yana shawagi a sama bayan kowace fashewa a babban birnin ƙasar lebanon harin da ake ci gaba da kaiwa a kudancin birnin beirut na zuwa ne a daidai lokacin da ministan tsaron isra'ila yob galant ya sauka daga mukaminsa a hukumance a jiya jima'a yayin da tsohon ministan harkokin wajen isra'ila israel katz ya maye gurbinsa Mutane da dama a Isra'ila na kallon Galant a matsayin mai sassaucin ra'ayi ɗaya tilo a cikin gwamnatin mai ra'ayin mazanjiya, kuma suna ganin korattasa wata alama ce da ke nuna cewa gwamnatin Netanyahu ba ta da ra'ayin dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Rasha ta kai hari da jiragen sama marasa matuƙa cikin dare a tashar jirgin ruwan Odessa da ke gabar tekun Bahar al-Aswad a Ukraine, harin da ya kashe mutum ɗaya tare da raunata wasu goma sha uku ciki har da yara maza biyu a cewar gwamnan yankin Ole Kipa. Kipa ya ce harin ya afka kan gine-gine da dama da gidaje masu zaman kansu da kuma motoci. Masu gabatar da ƙara sun ce yaran maza da harin ya ritsa da su sun hada da da mai shekaru hudu da kuma goma sha shida. rundunar sojin saman ukraine ta ce rasha ta harba jirage marasa matuka hamsin da ɗaya inda ta mayar da hankali kan kai hari a odessa da kuma yankin da ke kusa da kudancin ukraine dakarun tsaron saman ukraine sun kakkabo jiragen rasha marasa matuka talatin da biyu yayin da yakin da rasha take yi da ukraine ya kusa cika kwanaki dubu dakarun moscow sun zafafa kai hare-hare ta sama kan garuruwa da dama na ukraine To Zara za ta dawo ta karanto mana kashin labaran na biyu bayan rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. jami'in watsa labaran faɗin shugaban ƙasar najeriya abiodun oladunjoye ya ce mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar makamashi madam olubahejan ta bayyana cewa najeriya na da burin samarwa 'yan kasar wutar lantarki na tsawon sa'o'i 20 a duk yini nan da shekara 2027 yayin wato yayin bukukuwan makon makamashi na afirka wanda najeriya ta kasance cikin kasashen da ke halarta a kasar afirka ta kudu To sai dai ƙwararru a wannan fanni na ganin ba girin-girin ba ta yi mai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana gare ki. Wannan bayani da mai ba shugaba Bola Tinubu shawara a harkar makamashi, Madam Oluvaheyan ta yi a Cape Town ta ƙasar Afirka ta Kudu. ya ɗauki hankalin ƙwararru a fannin makamashi Alhaji Idris Muhammad wanda ya taɓa zama shugaban kamfanin ba da wutar lantarki na Kaduna ya tsokaci cewa tun zamanin mulki da aka yi a baya ne ake yi wa 'yan kasuwa ta yin su zo su zuba jari a ɓangaren makamashi amma kuma har yau wannan kira bai karɓu ba. In ya yi wannan alkawarin kamar yadda aka saba ji babu abin da ya tabbata sai mu ce to kaman kare ne da aka ce ana buke a gidansu sai ce mu gani a kas to kin ga sai dai mu jira mu ga menene zai faru amma ni dai ana a yin ra'ayin maganan samun wadataccen wutan lantarki sai an yi da gaske amma kuma ban ga alama an fara ba shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya tsokaci cewa to wannan bayani ne sharholiya tatsuniya labari ne mara makama shekara nawa aka yi ana wannan maganan yanzu ba abun kunya ba ne a ce sai yanzu ake zuwa kasar afirka ta kudu ana cewa wai daga nan zuwa shekara ta 2027 a najeriya za ta samu wuta na awa 20 ka duba kasashe kamar morocco kamar ita south africa kamar egypt wuta jiddadin alaina suna da wuta megawatt nawa suke generating a kullum amma yanzu ne ake magana shekara nawa duk gwamnatin da ta zo haka ake kawai sai dai a jidu kudin mutane a sharholiya tun daga obasanjo ake ɗiban kuɗi da sunan za a gyara makamashi a nigeria har yau ba wani abu da ya faru yanzu ka duba abin kunya a ce mai kwana sati biyu cir ba wuta a ƙasar nan a ce wai abu ya rikice an rasa yanda za a yi amma kana magana wai shekara ta 2020 27 shine za a samu wuta awa 20 wannan ba gaskiya bane wannan bayan ne na labarin mai shayi kuma me an yi haka ne a tafi kawai don dai a san inda za a kashe kuɗin ƙasa in ba kawai me na wani sai ka je Afirka ta kudu ne za ka bada wannan bayanin wannan an kirkiro hanya ne kawai da za a ci gaba da almanda hannu a ci gaba da takaita aljihun ƙasar nan duk shugaban da ya zo labarin da zai zo ya tafi da shi kenan Allah ya sauki amma ga wani ɗan kasuwa mazaunin Abuja wanda yake amfani da wutar lantarki a kasuwancinsa Malam Aminu Jumare ya bayyana ra'ayinsa sa na daban. Ita wannan mashawarce shugaban ƙasar Najeriya da ta faɗi abubuwan da ta faɗa da ya nuna cewa za a iya samun hasken wutar lantarki na tsawon awoyi ashirin a kowace rana magana ce mai daɗi amma fa idan za a iya jurewa a samar wa al'umma wannan yawan sa'o'in da take magana a kai to gashi ta faɗa haka amma kuma wani abu mamaki shine a kulliyomin cin bashi ake a akan sha'anin hasken wutar lantarki to ta yaya za a ce misali an samu mafita kenan akan wani al'amari ni dai ina ganin a sake kwakwaran nazari akan wani al'amari ta yadda za a samu hasken wutar lantarki mai dorewa ba tare da an rika yin alkawura da suka sha bamban da tunaninmu ba madam onuva heyen ta ce najeriya na dab da samun gaga shiga domin ci gaba a fannin tattalin arziki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Ana kuma iya bibiyar mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X wato Twitter a da da Instagram. ga Zahra da labaran duniya na biyu. jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani ƙazamin harin bom da aka kai a tashar jirgin ƙasa ta kweta da ke kudu maso yammacin pakistan a yau asabar ya ƙaru zuwa aƙalla mutane ashirin harin ya kuma yi sanadiyar jikkata mutane fiye da arba'in wasu daga cikinsu sun samu raunuka masu muni babban jami'in 'yan sanda muhammad baluch ya ce bom ɗin ya fashe ne a lokacin da fasinjoji kusan 100 ke jiran jirgin ƙasan da zai tafi zuwa birnin rawalpindi daga kweta babban birnin lardin bulacistan mai fama da rikici wata kungiyar 'yan aware mai suna Balochistan Liberation Army ko BLA ta yi ikirarin kai harin a wata sanarwa da ta fitar inda ta ce wani dan kunar bakin wake ya auna sojojin da ke tashar jirgin kasan haramtacciyar kungiyar ta BLA ta dade tana gudanar da zanga-zangar neman 'yancin kai daga Islamabad Shahid Reid mai magana da yawun gwamnati ya ce harin bom ɗin da alama harin ƙunar baƙin wake ne, amma ana ci gaba da gudanar da bincike don tabbatar da ikirarin na BLA. Prime Minister Shehbaz Sharif ya yi tur da Allah wadai da harin bom ɗin a cikin wata sanarwa da ya fitar yana mai cewa waɗanda suka aikata harin za su fuskanci hukunci mai tsanani ya ƙara da cewa jami'an tsaro sun ƙudura aniyar kawar da duk wata barazanar ta'addanci. Shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Dabi ya ce an kashe mayakan Boko Haram da dama tare da jikkata wasu da dama a hare-hare ta sama da sojojin ƙasar suka ƙaddamar kan ƙungiyar 'yan ta'addan a yankin tafkin Chadi. Kasar dai ta fara kai farmakin ne kan kungiyar bayan da mayakan Boko Haram suka kashe sojojin da arba'in a wani hari da suka kai a wani barikin soji a watan jiya. Rundunar sojin Chadin ta ce hare-haren ta sama sun auna maboyar 'yan Boko Haram guda biyar amma ba su bayyana inda suke ba. Rundunar ta ce sojojin sun kwace makamai da dama tare da lalata jiragen kwale-kwale da mayakan Boko Haram ke amfani da su wajen kaiwa fararen hula. kula da sojojin gwamnati hari. Dabi ya ce za a ci gaba da kai hare-hare kan Boko Haram har sai an kawar da kungiyar gaba ɗaya kuma mutanen yankin sun samu zaman lafiya. Rundunar sojin Chadin ta ce an jikkata sojojinta da dama a harin da aka kai a tsibirin Bakaram da ke kusa da kan iyaka da Najeriya. Za a Aminu fage kenan ta karanto mana duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana. Inda shugaban kasar mai barin gado na na Akufo Ado yake fuskantar kakkausar suka a shafukan sada zumunta bayan da ya kaddamar da wani mutum mutumin shi a wajen wani asibiti a yankin yammacin kasar duk da bayanin da gwamnati ke cewa mutum mutumin da aka gabatar an yi shi ne don tunawa da ayyukan raya kasa da shugaban ya yi wasu a kasar suna kallon wannan abu da ya faru a wani mataki na tallata kansa maimakon hidimar jama'a musamman a daidai lokacin da ake fama da tsadar rayuwa a kasar. wakilinmu a uh, kumasi hamza adams ya aiko mana da wannan rahoto shugaban kasar ghana na ado dankwa akufo ado mai barin gado ya sha kakkausar suka gun wasu al'umman kasar biyu bayan ya kaddamar da wani mutum mutumi na kansa a wajen wani asibiti da ke jihar yammacin kasar shugaban ya kaddamar da wannan mutum mutumi ne a lokacin da yake ziyarar godiya ga al'umman yanki na basa damar jan akalar tafiyan al'umman kasar har tsawon shekara takwas a cewar ministan yankin kwabina ochir da Kwamensa. mutum mutumin da aka gabatar a lokacin ziyarar godiya an yi shi ne don tunawa da ayyukan raya kasa na nana ado dankwa akufo ado a cikin cikin wa'adi biyu na mulkinsa kamar dai yadda Yusuf Fafana babban jami'i a ma'aikatar sadarwa ta ƙasa ya mini ƙarin bayani. Ai ba su tashi ne kan banza kawai suka bashi wannan abu ba. Ba su kyawun shi ba wato sun nuna farin ciki da irin taimakawa da ya yi domin wannan rijin ne rijin da muka neglect bi ma'ana kowane gwamnati aka yi iya zo yana juya musu baya irin aikin da nado ya yi wurin ba wani gwamnati da ya taba yi wani dan majalisa na babban jam'iyyar adawa emmanuel ama buwa ya yi allah wadai da wannan mutum mutumi da ya buga ma a shafinsa na x yana mai cewa mutanen yankin yamma sun cancanci fiye da waɗannan abubuwa na nuna sun kai kuma ma wasu sun yi na'am da irin wannan ra'ayi inda sun ka nuna shakku kan muhimmancin mutum mutum mutumin a daidai lokacin da wasu tsare-tsaren shugaban kasa suka kasa cikawa tare da ma matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi a kasar. Sunana Mustapha Kamil kan cece kucin da ake yi kan batun mutum mutumin eh, kufaru gaskiya ne ba tsari ba ne. bai yi shi kan a dace ba domin kuwa inda yana da tunanin 'yan Ghana a cikin wannan hali da ake ciki ba tunanin wannan sai dai wannan abin da yake yi mu dai inda za a yi rayuwa wannan abin a buge kawai. zan kashe cikin sikini ta wani aiki za a gwada cewa kamar na ya yi ya so suma ya kare bayan ya ce da ya soma shi ne da ke na cikin takwar ya soma amma bisa yanzu wannan aiki an dakatar da su da ba a samu kuɗi an biya su ma'aikatan ba me yasa shugaban kasa ya bata lokaci ya bata kuɗi ya yi wannan mutum mutumi nashi duk da cece kucin da ake yi wasu 'yan gana sun kare wannan abin tunawa inda suka yaba da gudunmuwar da shugaba na Ado Danko Akufo Ado ya bayar musamman tsarinsa ta neman ilimin sakandare kyauta. Saifuddin Bala Ahmad. Inda Ado ya iya ya yi wannan abin nan ni na ga normal so akufa da wani shugaba ne da nake kama Ghana ba yau ba wani rana Ghana ya ya tuna da akufa kuma lokacin da Ghana je tuna da akufa ne shine lokacin da zai ma mutum wuya ya cire kudin shi ya kai yawo ci suku wurin lamarin free sanchez da akufa da kawo to sai dai batun daukan da wainiyan gina wannan mutum mutumi na daga cikin abubuwan da suka dau hankali na jama'a inda masharhanta ke ganin zai iya ta dukiyan kasa har idan an yi amfani ne da asusun gwamnati wajen gina wannan mutum mutumi in ji Isa Abdulsalam abin da aka yi ga inda gaskiya kasa aka jibi aka yi wannan aka ba shugaban kasa ba yi daidai ba domin ba inda shugaban kasa zai gwada cewa in shugaban kasa aiki ya ba kasa a mai wannan state domin duk abin da yake ana ba shi albashi shi ana biyan shi ana kiyaye lafiyar shi ana kiyaye ba shi ana nan shi komai domin ayyukan da yake amma na ce da state ko shugaban kasa ne a tun lokacin kurma har yau shi take cikin kasar lana amma wannan hospital ne suka yi interact da zai fara ko yan kasar biyar ba rijal minister da saraka su ce ka ba mun bi contribution da mu wanka mu anan shi na girmamawa don ya kama da ci gaba a wannan jihar namu to wannan da ba laifi ne wannan rangadi ya kuma kasance dandali ne na yakin neman zaɓe na jam'iyyar NPP mai mulki gabanin babban zaɓen da za a yi a watan Disamba mai zuwa amma ko wasu ganin wannan batu ka iya ma dushe farin jinin jam'iyyar NPP mai neman ƙarin wa'adi daga al'umman Ghana. Zaɓen bana dai za a fafata ne tsakanin Dr. Mahmudu bome na jam'iyyar NPP kana mataimakin shugaban ƙasar tare da tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai neman ƙarin wa'adi. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. a gaida Hamza Adams. To shirin rana ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin wannan lokaci ana samun yawan hatsiran kwale-kwale a Najeriya lamarin da ke sanadiyya asarar ɗimbin rayuka musamman a arewacin ƙasar. batun yawaita hatsarin jiragen ruwa a najeriya na ci gaba da zama abin damuwa ga mahukunta waɗanda ke neman hanyoyin kawo ƙarshen wannan lamari sai dai sautari ana alakanta yawa-yawan hatsarin ne da tsufan jiragen ruwa da ke jigilar mutane da kaya batun da mahukuntan suke ganin dole ne a magance shi kwata-kwata a dalilin haka ne kuma gwamnatin jihar Niger ta raba sabbin jiragen ruwa domin shawo kan lamarin wakilin mu'amina fadar gwamnatin jihar neja mustapha nasir batsari ya hada mana rahoto akan haka a wani mataki na kokarin shawo kan matsalar samun yawaitar haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a najeriya Gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta kaddamar da rabon jiragen ruwa na zamani a jihar. Wannan dai a iya cewa shine karan farko da wata gwamnatin tsakiya ta ɗauki irin wannan mataki da masana harakar sufurin ruwa suka ce zai taimaka wajen samun nasarar kawar da tsaffin jiragen ruwa na katako da ake amfani da su tun kaka da kakanni bayan mika jiragen ruwan na zamani guda biyar a garin wuya da ke gabar kogin niger mataimaki na musamman akan kafofin sadarwa na zamani alhaji abdulbaki ibo ya ce ƙoƙarin gwamnatin jihar Niger shine ta ga an samu nasarar tsabtace harkar sufurin ruwa tare da kawar da duk wasu matsaloli da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a cikin kogunan ruwan. The United States government has presented five metal 50-seater boats to riverine communities in the state. Ya ce gwamnatin jihar Niger ta mika jiragen ruwa na zamani guda biyar masu ɗaukar mutane hamsin-hamsin da ke zaune a gabar kogunan ruwa domin kuwa wannan wani bangare ne na ƙoƙarin rage yawaitar samun haɗurran jiragen ruwan kwale da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a a jihar. To reduce the frequent boat accidents that have claimed several lives in the state. Alhaji Abdulbaki Ebo ya ce tunda a yanzu an samu wannan tallafi yana fatan masu amfani da jiragen ruwan za su kiyaye. Ya ce ina baiwa direbobin jiragen shawara da su tabbatar da bin dokokin hukumar kula da dokokin safarar jiragen ruwa. Ni dai masu aikin safarar jiragen ruwan suka nuna farin cikinsu a kan samun wannan tallafi na gwamnati. Shugaban kungiyar direbobin jiragen ruwa a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa Isa, ya ce lamarin ya yi matukar burge su domin kuwa a yanzu wannan ya nuna cewa gwamnati ta fara sanin mahimmancin rayuwar mutanen da ke bakin ruwa. ya nuna yanzu ya san muhimmanci rayuwa mutane bakin ruwa. Dan kana ga ya isa koko a karo? Eh to ai an hara ne ba zan ce ya isa ba saboda guda biyu da aka raba yanzu guda biyu da barugu ya samu guda biyu a gwaralo kazuma ya samu guda sannan makwa yana da guda eh, ko biyu kenan shuma guda biyu na dai an ka raba. To ni dai na farin ciki da wannan da an ka raba saboda in da an ka soma abu wata rana sai ya kawo gare ka. To ni na fata gwamnati ya ci gaba da wannan hari a tabbatar ma ko jirgin ruwa ko na ice ko guda daya ba gan shi bisa ruwa kuma ba ya zama tala kamar yana da jirgin injimi na kwano ko na ko karhe da yake ja da kanshi na'am to yanzu uh, kana ga haka zai taimaka wajen kawo karshen matsalar hadarin jirgin ruwa kenan sosai ma wanga ai jiragen da aka yi yanzu na zamani ba. gaskiya zai taimaka bisa ga ga rage hadarin ruwa na ice saboda wanga dai ko ya ko Allah ya sa an ka samu hatsari bai ta yakan saura sama wanda suke ciki ko haka ya faru suna samun su rike shi shi ma wannan hanyar ceto ne amma jirgi ice da ya nuta daya ne kasa yake yi abin shi kuma ga su abubuwa na ceto ruwa ma an da daure ma wani ganin zamanin da an kai da na kai su shekaran jiya shugaban na masu tuka jiragen ruwan kwale-kwalen honorable attahiru bawa isa ya ce suna ƙoƙarin faɗakar da direbobin jiragen akan illar yin lodi fiye da kima da kuma tafiya cikin dare. Game da wannan fanni kuma mu a kungiya ce mu muna nan muna fadakar da mutane mu ba ke bisa ruwa game da irin wannan ganganci da sakacin da suke yi. Mun hada hannu da hukumar NEWA National Inland Water Waste Authority. Mun hada su establishing water marshals wanda yake muna ganin ma suna da karanci sosai. Muna so Ministry of Transport nan na jafe shi ma ya establishing wannan eh, water marshal ko kuma eh, safety agents a bisa ruwa. ruwa wanda za su ta horo mutane mu wanda suke ganganci ni wannan obalodi da kuma tafiya da dare a bisa ruwa domin muna yi da sako zuwa gare su amma ka san da adam har yanzu ba su ba su hangarta da abin da muke faɗi masu ba su suna nan suna obalodi to muna nema hukuma shi ma eh, nashi eh, kuma hukuma niwa hmm. shi ma na da nashi matsaloli saboda ya kaddamar da mutane ga bai ba su riguna na sawa na nuna cewa ma'aikata na gwamnati ba ne bai ba su ID card ba bai ba su eh, kayan sawa ba kuma dan adam yawa mu Najeriya in mun su ga mutu da kaya na gwamnati dole ne mu yi expecting shi amma ka sa kayan gonan ka ka zo ka tsaya ka ce kai ma'aikacin gwamnati ne ai ba za a yarda da kai ba kuma za a rena ka kiran da muke yi ma gwamnati muna yi masu hukumar newa don Allah a samo mana da ID da a samo ma ma'aikatan nan da na sawa. Wato yi eh, Saboda a ci gaba a sa hore mutane na ariya hana wannan abubuwa da suke mata asali. Ko a cikin watan Satumban da ya gabata ma dai sama da mutane 150 ne suka mutu bayan da jirgin ruwansu ya kife a cikin ruwa. a kan hanyar su ta zuwa wani taro na maulidi a yankin makwa da ke cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a nigeria. Ta gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shirin har sai sabon mako idan allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin wakilinmu amina mustapha nasiru batsari da daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya agai gaida baba ya kuma makeri. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Saƙon buba fajewa ne na farko a yau ya ce, dubu ɗaya kuɗi mafi girma a ƙasar Najeriya amma ba za ta iya sayan dalar Amurka ba, ba za ta sayi litar man fetur, gas da gas na girki ba, ko kwanan shinkafa ko ta masara ko taliya mai kyau. ko kwalbar mai na gari wani iri ne ko biyan kuɗin makaranta kowace iri ne ko kai ka balaguro daga jiha zuwa wata jiha abubuwa da yawa da dubu ɗaya ba za ta iya maka shi ba sai ka kasa gane wani irin shugabanci ake yi a najeriya sannan babu wani takamaiman shiri na kawo ƙarshen wannan musiba imf da world bank sun cimma burinsu sai kuma saƙon shehu adamu rijau ya ce shugaba tinubu ya kamata ka sani cewa talakawa sun zaɓe ka ne domin su yi dariya ba wai domin ka saka su kuka ba don haka ka gyara salon mulkinka domin dai ita tukunya ana wanke ta ne saboda tuwon gobe sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga comrade iliyasu yakubu digawa sannan su da magaram da haɗa bi mai kwamfuta mai yama da bula mace lumi gallaba suka ce muna fatan allah ya kawo mana saukin wannan matsala ta tsadar kayayyakin masarufi da ke addabar kasarmu najeriya da ma kasashenmu na afirka baki ɗaya. saƙon sama'ila anas malam Fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar ne na gaba ya ce yin sakaci shi ya kawo wannan bullar sabon 'yan ta'adda da ake kira lakurawa waɗannan mutanen tun ana cewa sun bulla a yankin sahel suna mamaye wasu yankunan jihar neja da wasu sassan birnin abuja amma aka nuna halin ko in kula ina jami'an musayar bayanan sirri irin su dss da sauransu wannan yana nuna cewa babu haɗin kai a tsakanin jami'an tsaro a ƙasar mu najeriya gashi yanzu ƙaramar magana ta zama babba shi kuma muhammad inuwa ya ce rana zafi inuwa kuna tsadar rayuwa ya zama tamkar bulaliyar kan hanya fyaɗi yaro fyaɗi babba su kuma direbobin mota sai tukin je kaka mutu suke yi to ta malam dai bata wuce amin ba don haka allah ya kawo wa talakan mu najeriya mafita amin To masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku. Saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba a yau. A kasance da mu idan mai duka ya amince a shirinmu na dare zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi a Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayi nan dudu da ta shirya kuma ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Bob. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ma'asala.